subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin kurkuku zango na biyu kashi na takwas. Ya rasa ya aka yi duk waɗannan abubuwa suka faru ba tare da sanin shi ba. Shin me ya faru da su bayan an ɗauke shi daga cikinsu? Tambayoyi ya shiga jefa makanshi. a takaici daren ranar da nish bai rantsa ba kwana yayi a zaune yana gadin su Allah sarki wannan kenan to yau fa za mu fita daga cikin kurkuku mu garin Abuja Anila kwance take a saman katafaren gadonta da ke a cikin haɗaɗɗen bedroom ɗinta da ke a sabon gidansu na Abuja mallakin uncle mallakin uncle ɗan iya ɗaya daga cikin ƙannan abi ɗinta mazaunin garin Abuja attajirin mai kuɗi mai yi wa 'yan siyasa hidima tun bayan da abi ya samu ƙarin matsayi a wurin aikin shi aka yi mishi transfer zuwa ministry of finance da ke nan abuja kalla yau su bakwai da barin jihar jos ba ƙaramin canjin rayuwa suka samu ba a gidan ɗan iya mutum ne mai son jama'a ga iya mu'amala da kyautatawa mutane kusan halinsa ɗaya da matarsa aishatu wanda suke kira da anti ummi anti anila antina where are you i am back can cikin bacci ta rinka jin ana kwala mata kira sautin muryar matashiyar budurwa nauyin bacci ya hana ta bude idanunta sai ma ƙara kudin da ne kanta da take yi a cikin lallausar bargonta fadowa cikin ɗakin ta yi tabarakallahu zan kaɗai diyar budurwa jawar da ita jikinta na sanye da egyptian gown launin shuɗi ta yi rolling ɗin kanta da gele light makeup ne a kan fuskarta daga ganinta ba karamar wayiya ba ce ajin farko takalman kafanta masu tsayi ne launi ɗaya da mayafinta white color hannunta na dama na a sanye da tsadaddan agogo silver color kamshin turaren jikinta mai matukar sanyaya zuciya wayar da ke a rike a hannunta kirar iphone 15 pro ce agogon bangon da ke dakin ta kalla karfe tara na safe da sauri ta wurga kwayar idanuwanta kan Anila da ke kwance saman gado girgiza kai ta rinka yi fuskar ta ɗauke da kayataccen murmushi ta ce antina kenan ba kya gajiya da bacci sam kin canza mini ba kamar yadda na san ki ba gaskiya zan yi magana da dadi ya hanzar ta sama miki aiki ki fara ni ba na son in ga mutum yana zaman kashe buje da zolaya ta yi maganar a yayin da take karasa shigewa cikin bedroom din cikin sanda take tafiya tana tunkarar AC remote da ke ajiye a saman bedsheet drawer ɗaukarsa ta yi saboda gudun ta ƙware mata sanyin AC. Jikin Anila tuni ya fara karkarwa, sosai take ƙara nannaɗe kanta cikin bargo. Dariya sosai Fatima Zara ta sake a yayin da take kallonta. Ƙasa jurewa Anila ta yi saboda sanyin ya addabe ta. A gegece ta sanya hannu ta yayi bargon ta jefar da shi kafin ta yi yunkurin buɗe ido da sauri Zara ta rage sanyin AC ta ajiye remote ɗin saman durowa ta rike kugu tana binta da kallo. sleeping dress ne a jikinta riga da wando milikalo gashin kanta a hargitse tun kanta bude ido ta soma surfa masifa tana faɗin junaid ba na hana ka ƙara min sanyin ac ba saboda ka rena min wayo ko wallahi idan ka bari na damƙe hannunka sai ka gane baka da wayo solo biyo kawai bata ƙarasa maganar ba ta soma jin sautin dariyar zara hakan ya sa ta saurin ware idanuwanta tare da wurga su kan fuskarta gwalo ta yi mata tare da ɗaga mata gira ta ce ba Junaid bane yayarsa ce mai irin halin shi harara Anila ta shiga watsa mata kamar kwayar idan ta za ta faɗo kasa Zara tana dariya ta ce ya hararar ne kawai idan mutum ya isa ya sanya hannu ya rake ni kai da ka zo bakunta gidan mutane ka ishe su da baccin lalaci ba ta samu damar ƙarasa maganar ta ba Anila ta raro filo a zafafe ta duro daga saman gadanta zaro ido Zara ta yi kafin ta juya da gudu ta nufi kofa cikin rashin sa'a kafarta ta jirkice ta fara ƙara za ta kifa a ƙasa da sauri Alina ta janyo ta zuwa jikinta sosai ta kankame ta sai faman sauki ajiyar zuciya take yi ta firgita sosai rasa kunya beran tanka yanzu gaki a hannuna mai kwatar ki yau sai Allah Kokawa suka so mai tamkar kananan yara Zara sai kwalawa umman ta kira take yi tana faɗin ta zo ta cece ta daga hannun anti Alina Zara za ta kashe mata 'yarta Alina na dariya ta ce, Ni ma ai ina da uwar, sai in kira ta ta zo ta ga idan mara kunya. Ta ambaci hakan tare da kwalawa amminta kira. Sun shaƙe junansu sai nishi suke yi. Gyalan Zara ta ne ya jima da zamewa a saman tiles. Gashin kanta baki wuluk. An yi mata kitson kalaba ya sako har kafaɗarta. Anti Anila, I'm sorry, wallahi na miƙa wuya. Zan miki biyayya na tuba ba zan ƙara ba. Azabar zafin da ta ji ne ya sa ta furta mata hakan don ta kyale ta. sakinta Alina ta yi idan ita ma a gaje da kokawar don ita ma ta gaji da kokawar sai haƙi take yi a nan kasa suka zauna saman fulo suna kallon juna da koma ruwa mai sanyi in sha harara zara ta ɗan jefa mata baki da hannu ne zaro ido Alina ta yi tare da cewa bugun da na yi miki bai ishe ki ba jin haka yasa zara yin saurin miƙewa hannunta ɗaya dafe da kogunta binta da kallo Alina ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi ficewa ta yi daga cikin ɗakin after some minute ta dawo ta dauke da glass din ruwa mai sanyi ta miƙa ma Alina hannu da sa ta karba tare da kafar ruwan a bakinta kurba uku ta yi mishi ya kare janye shi ta daga bakinta ta dan kalli Zara da ke tsaye tana gatsana mata hanci ki gama mini rashin kunyar ina nan ina jiranki in dai ni ce zaki zo roƙo na in faɗa miki ki amallaile da zaki dan ki mallaki zuciyar matashin saurayin nan da kika kwalla farai akan shi me ma sunan shi ta yi tambayar tana kallon zara dariya ta sake tare da kai hannu ta karbi glass cup din hannun alina cikin kwarkwasa ta juya ta nufi kofar fita daga ɗakin tana faɗin heartbeat of obinna murmushi alina ta sake tare da cewa ehem eh, shi nake nufi zaki bayani ne bayan fitar zara mikewa alina ta yi tare da juyawa har ta kusa shiga toilet muryar zara ta katse ta ba fa tafiya na yi ba taimakon nan dai da aka saba anti anina juyawa alina ta yi tare da kallonta fuskar ta ɗauke da marmashi harara ta jefa mata yar wahala wanka zan shiga idan na fito za mu tattauna zara ta ce idan ma shekara zaki zan zauna in jira ki taɓe mata baki alina ta yi a yayin da take shigewa cikin toilet ta ja kofa ta datse daga gefen gadonta zara ta zauna tana jiran fitowarta almost 15 minutes alina ta buɗe kofar toilet ta fito jikinta sanye da rigar wanka fara kal ganin yadda zara ta tsare ta da ido yasa ta murguda mata baki tabarakallah dariya zara ta sake kafin ta tsagaita da yin dariyar ta ce masha Allah iyayenmu sun iya haifuwa girgiza kai Alina ta danyi Allah ya shirye ki zara yanzu dai tashi ki fice zan sanya sutura ki jira ni a falo make mata ka faɗa zara ta yi ni fa ba karamar yarinya bace da zaki kore ni menene a ciki dan kin sanya kaya a gabana sai ka ce wani gardin kato ni ma fa mace ce kamar ki ko me kike da shi ina da kafin ta karasa maganar Alina ta rufe ta da gudu Zara ta bar cikin ɗakin tana dariya kai tsaye ta nufi cikin haɗaɗɗen falon gidan mai girman gaske tun kan ta karasa ta hango mami da ummi zaune saman sofa suna fira kowacensu na a sanye da atamfa riga da zani ba karamin kyau suka yi ba gani nan tafe kamar daga sama suka ji muryarta a tare suka ɗago suna ta mami ta ce yaushe kika dawo gidan ban jima da shigowa ba na shiga ɗakin anti alina ne na same da kwance tana bacci ta yi maganar a yayin da take zama saman sofa mai mazaunin mutum ɗaya na san kin kwaso gajiya tun asuba sai yanzu aka kammala aikin da correction ɗin kin ci abinci kuwa cikin kulawa mami ta yi mata maganar fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce mun aikatu mami uban aiki kamar za kamar za mu shekara muna yi kin san hidima idan aka ce miki ta hamshakin attajiran masu kuɗi ne komai da gaske ake yin shi ba sa ƙaramar harka mami zan so ki je gidan nan sai ki sha mamaki wallahi haɗaɗɗiyar daular arziki ce tun kan zara ta rufe baki ummi ta ce IOB Estate aljannar duniya ce mai zaman kanta idan ba kika shiga gidan sai ki rasa gane a wace kasa kike tsabar kayan alatan da ke a cikin sa ya san in mutum mai ƙaramin imani ne ya san in mai karamin imani na rayuwa a ciki tuni zai daina sallah dariya mami ta sake yayin da take sauraron su ta ga uwar har diyar gwanaye ne wurin iya ba da labari anti duk yadda zan kwatanta miki haduwar kayan alatin da ke a cikin eh, estate ɗinsu ba za ki fahimta ba gani da ido ya fi a baka labari obin na family duniya ce mai zaman kanta ranar da na taɓa zara kafata a cikin gidan wallahi sai daga bana ya faɗi na ce anya ko mutane suna tunanin duniya yau abu kamar ba za a mutu ba wannan ai sai mutum ya manta cewa da turbaya aka halice shi dariya sosai mami take yi tana kallon anti ummi da ke kora mata jawabi zara ta daura da cewa ni wallahi na so dadi ya sama min ko aikatau ne a gidansu ta ranar da na je salari masu aikin gidan da dola ake biyan su ci da sha da suturar su duka a kyauta ake yi musu ai duk wanda ya hada alaka da dan familin obin nan kakarsa ta yanki saka shi da talauci sun raba jaha in serious matter za a takin in serious mata zara take magana ummi ta ci gaba da cewa shi yasa na so mahaifinki ya kutsa ya kutsa ki cikin dangin su tunda dama dan bangar siyasa ne ni ko wannan yaron ne Dr. Jazz ki samu ki aure shi ko ma samu mu ma mu dangwale arziki ta karasa maganar tana dariya turba na fuska Zara ta yi jin abin da Ummi ta ce haba Ummi Dr. Jazz fa me haka ni da nake harin bugun zuciyar family din gabaki daya ta ya zaki hada ni da yaron da har yau ba a san waye uban shi ba a cikin family din da mamaki akan fuskar mami ta ce kamar ya ba a san uban shi ba sara ta ce ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan su ce ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan su ce ta zo da shi aikatau matar ma farar fata ce baki ga yaron ba kyakkyawa ga san mutane ni ban iya auren mara asali ba ta ya ummi za ta yi min fatan aurensa ga gwarazan samari a family din kyawawan gaske masu kama da kakansu obin na tana magana tana turo baki ummi ta ce saboda na san ba za ki iya samun wanda kike so ba haukan banza kike yi akan shi ke kin sani ruwa ba sa an kwando bane babban goro sai magogin karfe wutsiyar rakumi ta yi nesa da ƙasa in banda haɗama irin ta zara ta ya zaki na ce wa mutumin da ya fi karfin ki nesa ba kusa ba shi sa na ce gwara dr jazz din shine daidai da ke daura fuska zara ta yi jin abin da umminta take faɗi ta haɗe rai sosai muryar ta kule ta ce mami kin gani ko ita fa mahaifiya ta ce amma ba ta min fatan na cika burina kullum sai dai ta yi discouraging ɗina me yasa take yi min haka ne abinka ga mai saurin kuka tuni idanta sun ci kotab da kwalla fuskar mami ɗauke da matashin marmashi ta soma magana a tsanake kwantar da hankalin ki zara ai dukkan takalmi kafa ce ke taka shi kuma idan Allah ya kaddara cewa shi yaron wanda kike son mijinki ne duk mukamin shi duk girman izzarsa da kensa wallahi da kanshi zai zo ya neme ki a duk inda kike ai shi so ba shi a matsayin mutum mai kuɗi ko talaka Zara kuma ta haɗa komai da duk wani ɗa namiji zai so zama da ita a matsayin matarsa tunda mamin Anina tunda mamin Anina ta soma magana Zara ta washe baki tana zabga uban marmashi kamar wadda aka yi wa albishir da gidan aljanna tsabar murna bata san sa'ad da ta sako daga saman sofa ɗin da take zaune ba ta dawo kasa saman kafet ta kafe mami ta kafe wa mami ido tana kallanta kamar wanda ta samu tsabar kamar wacce ta samu tashar Bollywood hakan ba karamin dariya ya so ba ummi ba kanin yadda Zara take sakin murmushi jin ana yabanta mami ni ba ina kushe Zara bane Jos bana so ta kwallafa rai akan abin da ita kanta ta san ba za ta taba mallakar shi ba ya kamata ta rinka tunan matsayinta mahaifinta fa dan bangar siyasa ne ba wani shege ba ta yaya take tunanin za ta mallaki hamshakin mutum kamar Owas Sharifuddin Obinna ba zan iya lissafi ba ma matan da suka yi hauka a kansa ba daga ciki har da kansilo na kasar Germany bayan ita akwai 'yar sarkin Saudi Arab ga diyar shugaban kasar America lamarin ya daure wa mami kai baki a sake take kallon ummi sai da ta kai ƙarshen maganar tukunna ta ce ni ko zan so in ga wane ne wannan namijin horal ainin farin jini sai ka ce dangol yo wannan ko da lu'ulu'u aka kera fatar jikinsa sai haka dariya suka sake ga baki ɗayansu saboda farin jinin da Allah ya yi mishi hak Allah ya yi mishi kakan shi ya toshe duk wata kofa da za a iya ganin shi zai yi wuya ki samu hoton shi a social media shahararre ne sosai babu inda ba a san shi ba ta zarar kin ambaci sunan shi a wuri sai an girgiza ummi ce ta kora mata jawabi al'ajabi ya kama mami na kosa in ji tarihin family ɗinsu na jima ina jin zancen su a bakin mutane da kuma labarin su. a gidan rediyo na san fuskokin 'ya'yan shi a TV sai dai ban san komai dangane da su ba gyara zama ummi ta yi jinin nasara shine sunan da ake yi wa family din lakabi da shi saboda wadatar arzikin da Allah ya yi musu suna ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin family masu yawan kuɗi a duniya shahararru ne na bugawa a jarida shi Obinna, da kika ji ana faɗi kakansa ne tsohon ɗan siyasa ne wanda ya yi gwagwarmaya ya riƙe mukamai da dama tun daga ƙasa najeriya har zuwa ƙasashen waje allah ya yi su da farin jini matan shi biyu a yanda na ji labari amma dukansu ba sa a raye yanzu shi kaɗai ne ya rage 'ya'yan shi bakwai kaf ɗinsu suna rike da manyan mukamai su ke rike da ƙasar nan manyan 'ya'yan shi 'yan uku ne su ne facebook ɗin shi numfasawa ummi ta yi kafin ta soma zayyana mata sunayensu kamar haka senate president latif obinna bayan shi akwai chief of army staff samu barak obinna cikon na ukunsu shine his excellency abdulrazak obinna gwamnan jihar lagos waɗannan su ne 'yan ukun shi bayan su akwai kananan su maza his excellency dean obinna gwamnan jihar kaduna state mai bi mishi prime minister hatim obinna shugaban kasar canada shine yake auren gimbiya mujidat yar sarkin dubai tunda ummi ta soma bata labari mami ta baza kunne tana sauraron ta ga dukkanin alamu al'ajabi ya kama ta duba da yanda ta saki baki tana kallon ta bayan hatim sai mai bi mishi sharifuddin obinna current president na kasar Najeriya wato shugaban kasa na yanzu na Najeriya adalin shugaba hawan shi mulki da wata biyar kacal ba a ƙara jin ɗoriyar 'yan ta'adda ba fuskar ta dauke da murmushi ta yi maganar kada ki ji ina yaban shi ya cancanta ne matan shi biyu uwar gidansa diyar sarkin yarbawan jihar Lagos ce ta biyun kuma yar gidan Alhaji Wada ce kanwar former gwamna na jihar ku Jos murmusawa mami ta fara yi fuskar ta da alamar mamaki ta ce wai Alhaji Ubaid kike nufi sarkin Tajuddin dama kanwar shi ke auren Saifuddin dariya ummi ta yi haba dai kada ki ce min baki da masaniya watsa hannu mami ta yi ta ya za a yi in sani ni da ba shi shige ni da ba shi shige musu nake yi ba in ban da ma abinki ai ba ni da alaka da su da ya wuce wancan binanzir da anila makaranta ce ta hada kuma yanzu sun rabu amma duk da haka nayi mamaki ummi ta ce auren su shekara goma sha ɗaya kenan a lissafi na kada ki yi tunanin ina sanya musu ido ne kin san in mutum na da arziki da ɗaukaka a kyauta ake bin diddigin shi ta ƙarasa maganar tana dariya mamin ma dariyar take yi na san zaki yi mamaki idan na faɗa miki cewa duk irin wadatar arzikin da ke gare su da ɗaukakar su ba su da yawa family su jikokin obin na goma sha biyar a ɗan ruɗe mami ta ce kai wai da gaske "Cincina kai mami ta yi ƙwarai kuwa saratu obin na ce kaɗai take da 'ya'ya uku twins zaid da zin sai autarsu fariyat obin na na manta ma ban faɗa miki ita a jerin 'ya'yan shi ba Saratu Obinna ita ce autarsu, tana rike da mukamin Minister of Health. Mijinta Pravin Obinna ɗan ƙasar India ne. Silar ta karatun mm, likitanci India Allah ya haɗa ta da shi. Ummi bata ƙarasa maganar ba, Zara ta yi saurin cewa cin arziki ya kawo shi. Tsabar san banza mami ya canza sunan mm, sunan uban shi ya mai da shi Obinna. Sai ki rasa gane ɗa ne ko sarki a gidan. Tunda suka fara magana sai yanzu sai yanzu ta tsoma musu baki hannunta rike da wayarta da alamar chatin take yi to ke ina ruwanki zara na rasa me ya tsoma me ya tsone miki ido da mutumin nan ya farga da ya zama dan gida ya fi karfin a kira shi da siriki sai dai da tabi baki zara tai haba ummi haka ake surkantaka mutum ya tare a gidan sirkai dan kawai yana auren yar shi ni fa Pravin sam baya barge ni mutum kamar dan ta'adda mami sai kallanta take yi ta fahimci ba ta ƙaunar mutumin Umi na kokarin buɗe baki don ta yi magana muryar baby Junet ta katse musu firar taso mommy i am back i really miss you na miki tsaraba gaba ɗaya suka ɗago suna kallon shi shigowar shi kenan cikin falon jikinsa sanye da suit na yara black color madarar kyau ya ƙara girma a yanzu yana a cikin shekara ta biyar a duniya hannun shi na rike da farar leda ta shopping ba shi kadai ya shigo falon ba yana a tare da mahabub kanin zara kamar su sak kamar tagwayen shi da ita crazy jeans ne a jikin shi daga sama ya sanya farar t-shirt sumar kansa kwance lu ta sha gyara miƙewa zara ta yi da gudu ta nufi baby junet tana ware mishi hannu don ya zo ta rungume shi tunkanta kara so ya girgiza mata kai yana faɗin na momi ne wallahi wayo kike so ki min dan in ɗan miki tsarabata dariya suka sake zara ta ce matsala ta da kai kenan komai momi momi idan idan da ƙara aini ma uwarka ce zo nan da Allah ta ambaci hakan tare da janyo shi zuwa jikinta ummi tana murmushi ta ce kada ka yarda junaid anti zara wayo za ta yi maka don kaɗan mata tsara barka Daura fuska zara ta yi ummi kada ki sa yare na nufa ummi ta ce karya na ne yaro ya yi wa babarsa tsaraba ke kuma uwar wayo kina son cinye mishi abu gatsina mata hanci zara ta yi tare da wucewa bedroom ɗin alina ɗauke da junaid a hannunta ya ɗaure mata fuska duk dan kada ta ce za ta ci mishi tsarabar shi sannu da dawowa mami ce ta yi maganar tana kallon mahabub da ke zaune saman sofa fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce Yauwa, mami fatan na same ku lafiya suka amsa masa da lafiya lau har an kammala registration ɗin ummi ce ta yi masa maganar ɗaga mata kai ya yi alamar e saura zuwa school ya rage mishi on monday zai fara zuwa uniform ɗin shi suna a cikin mota na bar su wallahi na gaji ummi yunwa nake ji kamar in ci 'yan hanjin cikina ya yi maganar yana yamutsa fuska Ummi ta ce na yi zaton kun biya restaurant cin abinci. Dan zaro ido yayi kafin ya ce tab ga abinci a gidanmu sai in kwasa in tafi restaurant cin abinci saboda almabazaranci Dariya mami ta sake. Mahabub ya iya tattalin kuɗinsa. Ya tsani almabazaranci a rayuwar shi. Ya san ciwon kuɗin shi. Allah sarki wannan kenan. Duka-duka anan zan dagata. labari fa yanzu ne zai fara taɓo muku ɓangarori da dama za mu rinka taɓo ɓangarori da ba ku san da su ba yanzu dai duka duka anan zan ta, sai mun haɗu da ku a ci gaba da labarin labarin nan ina ga shimfiɗa kawai akai kafin za a nutse asali asali asali asalin labari da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na takwas ya rasa ya aka yi duk waɗannan abubuwa suka faru ba tare da sanin shi ba shin me ya faru da su bayan an ɗauke shi daga cikinsu tambayoyi ya shiga jefa makan shi a takaici daren ranar da nish bai rantsa ba kwana yayi a zaune yana gadin su Allah sarki wannan kenan to yau fa za mu fita daga cikin kurkuku mu tafi can garin Abuja